Masu sauraronmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin na karkada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da ya saba bibiyar wasu al'amura da suka shafi al'umma kai tsaye. A cikin shirin namu na wannan rana, muna nan ɗauke da rahoton nan na a ina gizo yake yin saƙar ne. Zanga-zanga ta ɓarke a kasuwar ɗorayi babba cikin tasha bisa zargin wani mai ido da kwalli yana zagayawa yana tatsar 'yan kasuwar kuɗaɗe da sunan haraji, alhalin kuma gwamnati ta wa masu ƙananan ƙarfi kuɗaɗen harajin tun a baya. Wani kurma ya tada rigima tare da neman yin bori a cikin fadar gwamnatin jihar Kano lokacin da jami'an tsaro suke ture shi shi ma yana ture su, wai shi ya je ne domin ya ga gwamna ya miƙa masa wata takarda hannu da hannu ba tare da sako ba. Wai, sai dai nan take gwamna Abba Kabir Yusuf na jihar Kano da ya ga abin da yake faruwa ya ce a ƙyala kurman ya je gare shi don jin da abin da ya je. Hmm. Wani tsohon soja ya rungumi sana'ar gini domin ya rufa wa kansa asiri shi da iyalansa, kuma da aka tambaye shi ko me yasa ya shiga cikin fararen hula yana sana'a sai ya ce ai a cikinsa ya taso. Kaɗan kenan daga cikin abin da shirin na wannan rana ya ƙunsa sai a gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da muke tafa da su da ma jin ƙarin wasu sabbin rahotannin. Suna na Tukur S Tukur wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci ku dakace mu.